sunana ladi abdu daga mincika nysc kan damar. ni yar gudun hijira ne yau ina neman shekara biyu a nan a dubu biyu da arba'in ne ko da ɗari hudu ne muke gidan nan yau matsalan da muke fuskanta muna rokodin gwamnati ta taimaka mana a gyara mana gidajenmu inda bom ya rurrusa da da a taimaka mana da irin su kwano ko ko menene haka mu je mu gyara gidajen mu koma kai matsala kam a nan kam akwai muna samu muna ci muna sha matsala wayansu abubuwa kan babu ina godiya ma jihar adamawa dai bisa rikon da suka yi mana daga 'yan borno da 'yan adamawa din gaba daya amma muna taimako dai su mayar da mu gidajen mu na fatan sunana madugana boni ni daga goza local government eh to turan da aka bude gidan ranar 24 ga watan 8 2014 mu ne muka zo muka bude gidan kuma har yau muna nan muna cin morayen gidan idan a ce security sun ba da information akan lalle gari yayi lafiya kuma hanya yayi lafiya ba inda ya fi gida dole za mu koma gida muna jiran security alert ne eh to mu kan gaskiya za mu ce da ba mu san magana an ware ranar yan gudun hijira kuma ba abinda taimakon da muke samu da kuma abinda ake mu da masu kula da mu shine muka sani to kome jami'an hukumar bada agajin gawa ta Najeriya ne masu kai dangane da wannan rana ga ma da ta bakin ɗaya cikin jami'an hukumar da na samu a sansanin yan gudun hijira da ke da mare sunana Nuruddin Musa ni ne camp manager na wannan camp din mai suna NYCIDP camps da yake da Mare Yola. Yanzu abin da kake gani a nan shine ga jama'an mu nan da muka tura su camp nan muna da mutanen da suka haura dubu uku wanda ba za mu iya ɗiban su gaba ɗaya mu kai surun wannan biki ba shine muka ɗibu ɗan kima ga shi nan shine suka kake gaske dawa sun je can AUN club sun ji an ɗan hidindimu masu kayan sayarwa da yake muna koya musu sana'o'i sun tafi da kayan su sun je sun saida da dai abubuwa makamantan wannan. Kusan kashi sittin na 'yan gudun hijira da ke jihar Adama sun soma koma yankunan su da kwato yayin da wasu ma ke gidajen 'yan uwa da sauran masu taimakawa Ibrahim Abdulaziz. Sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya